Ƙungiyar ƙwallon Arsenal ta shirya sayar da ɗan wasan tsakiya Thomas Partey a lokacin buɗe kasuwan 'yan wasa na bazara a dalilin sha'awa da wasu ƙungiyoyin Saudi Arabia suka nuna wa ɗan wasan. An dai nuna cewar da Ghana suna tuntuɓan wakilan ɗan wasan na Ghana yadda wasu ƙungiyoyi za su nuna sha'awar su ko da yake yanzu haka ƙungiyoyin Saudiya kaɗai sun ka nuna sha'awar tasu. Zakarun Sabiyar Red Star Belgrade sun kammala kula yarjejeniya yarjejeniya da dan wasan tsakiyar ghana edmond ado dan wasan na black stars ya koma wurin zakarun na serbia ne akan na kwandilan shekaru hudu daga abokiya da Sparta kasa butika yayin da an ka bude kasuwan bazara ana sa ran ade zai taimaka karfafa da red da white gabanin kakan shekara 2023 da 24 yayin da red stars ke shirin yin gumurzu a uefa champions league ya iso daga Sparta kasa butika akan kwandilar shekaru hudu, kulabun ya rubuta kan Twitter.